فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون idan mala'ikan da aka wakilta shi da busa ƙaho ya busa ta biyu wadda take sanar da tashin alkiyama to babu wata dangantaka da za su yi alfahari da ita saboda shagaltuwarsu da firgicin lahira kuma ma sashensu ba za su yi tambaya dangane da sashe ba saboda shagaltuwa da abin da ya dame su